gaske ne an dawo da tallafin mai a Najeriya? To Tulumba yana hawa shugabanci ya ce ya cire tallafin mai tun ma bai shiga ofis ba. Abin da ya sa farashin mai ya yi tashin goron zabo daga naira tamanin zuwa naira 618. To sacrifice a little more. Amma aka ce 'yan kasa su ƙara daurewa yayin da shi shugaban yake sayan sabon jirgin sama, gina sabon farar mataimakin shugaban ƙasa da yiwa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa. sai dai kamfanin owando wanda mallaka shi ce da iyalansa sai ƙara haɓaka take ga misali a watannin baya ne kamfanin nnpc ya saye jika gidajen mai na kamfanin owando su 380 a kan farashin naira biliyan 140 gidan mai kowane guda ɗaya naira miliyan 300 <laughs> idan dai ba a manta ba kamfanin Owando mallakar Talumbu ce da iya. Kawai sai muka ji labarin cewa an da tallafin mai. Jira jira jira jira jira jira jira jira jira jira. Duk da wannan ƙarin farashin kuɗin mai a ce an dawo da tallafin mai amma ba wanda yake ganewa kamfanin nnpc tana cewa ana bin ta bashi ita nnpc din da kanta faɗa har kuma take cewa adadin da ake biya ba a taɓa biyan mai yawa irin shi ba. To yanzu duk da ikirarin da gwamnati take yi mai yana ƙara wahala da ake zaton lita ma zai iya kaiwa naira dubu ɗaya. Sai dai yanzu wahala ta ƙara ƙaruwa saboda farashin mai na ƙara. tashi yayin da ake ci gaba da biyan wannan subsidy ga kamfanonin nnpc matrix owando da sauransu sai dai ga tambaya wai nawa ne aka kashe tun a baya har zuwa yanzu domin gyara matatan man najeriya guda hudu da kuma har yanzu ba sa aiki dala biliyan 25 nawa kenan a naira sama da tiriliyan 39 biliyan ɗaya ya kama miliyan dubu kenan kuma tiriliyan ɗaya ya kama biliyan dubu kenan in takaice muku wannan kuɗin da aka yi amfani da shi na gyara zai gina sabon matatar man dangwata har a samu canjin dala biliyan biyar ko kuma naira tiriliyan takwas wanda zai isa a gina sababbin makarantun firamare guda dubu ishirin ko kuma makarantu ishirin da biyar a kowace karamar hukumar Najeriya. Shi kuma kamfanin NNPC yanzu ma yake ta alfahari yana kirarin cewa ya samu riban naira tiriliyan uku kuma riba mafi girma tun bayan kafuwarta. yayin da talakawa suke shan irin wahalar da ba su taɓa shan irin ta. To wai ina 'yan majalisa ne an banda 'yan tsaro da suke yi wa jama'a gori akan shafukan yanar gizo. To in ce muku eh da gaske ne an dawo da tallafin mai amma maimakon wannan tallafin mai ya rage farashin mai domin rayuwa ta sauki a sai suka karkata shi yake zuwa cikin asusunansu na nasu kamfanin man wanda kuma su dama su riga sun yi wa kawara su nike ya riga ya zama kusan makace nasu kuma duk da haka farashin mai na ƙara ƙaruwa wannan kuma shi mai na ƙaro musu kuɗaɗen shiga to yanzu me abin yi mu mutu ne saboda yunwa ko mutu saboda wahala ku rubuta mu a comment section 'yancin gashin kansu me ya kamata su yi domin yanzu da ƙananan hukumomi suka sami 'yancin gashin kansu me ya kamata su yi domin taimakawa iyalan da kwata-kwata ba su da ƙarfi bara kuke yi wannan wace ce an waka ce daga wani gida da wani unguwa kuke Ya maja ya sunanku kai aliyu ita fa me eh? siyama ina irin waɗannan iyalan suna da yawa kuma suna cikin mawuyacin hali a duka faɗin arewacin najeriya ga talauci ga kuruciya, ga rashin lafiya ga yunwa ga wahalar biyan kuɗin haya ga kuma rashin ilimi yanzu zube Allah tun yaushe shi mai gidan na ke rasu wala ga sau ta ce ne to tun lokacin akwai inda kuke samu wani tallafi game da kula da 'ya'yan naki da ke kanki ba a kai kuka kamar wajen local government haka wala ba inda wuce ke yau ko kansila ɗinku duk babu sai dai kawai ku fito ku nema ya kamata kowace karamar hukuma ta kafa tsarin da zai gano irin waɗannan iyalan a kowace unguwa ya kamata kananan hukumomi su kafa tsarin da zai ɗauki nauyin abincinsu da iliminsu ya kuma kamata ciyamomi da kansiloli su haɗa kai domin tafiyar da shirin tare da maganin duk wata hanyar cin hanci da rashawa. wadaƙa gwamnonin jihohi suke yi ne da kudaden cikin watannin su tara na farko wani irin wadaƙa gwamnonin jihohi suke yi ne da kudaden talakawa to a halin yanzu gwamnan jihar gombe yana kashe naira biliyan talatin domin gina sabon gidan gwamnati da sabon kotu biliyan ɗaya miliyan guda dubu kenan biliyan talatin ya kama miliyan dubu talatin miliyan dubu talatin za ta iya gina asibitocin zamani guda goma sha biyar a duka faɗin jihar kowace karamin hukuma za ta samu sabo guda ɗaya gwamnatin jihar imo ta kashe naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu da goma kuɗin lemo da ruwan sanyi idan za a sha kwalabe dubu goma na lemo a gidan gwamnati kowane kwalba ɗaya zai kama naira dubu ɗari da ashirin da ɗaya gwamnatin jihar lagos kuma ta kashe naira biliyan ɗari da bakwai wato naira miliyan dubu ɗari da bakwai na kashe-kashen ba gaira ba dalili wannan kudin zai isa a gina sababbin gidajen tace ruwa guda biyu waɗanda za su iya wadatar da rabin jihar da ruwan sha mai kyau a bauchi kuma naira biliyan saba'in aka amfani da su domin kashe-kashen banza sabbin makarantun firamare guda ɗari da da saba'in biyar ne za a ginawa a duk faɗin jihar kowace karamar hukuma za ta samu sabbin makarantu tiya leda guda takwas sai a ƙarshe jihar bayelsa ta kashe naira miliyan 48 kuɗin jana'iza idan ka samu kwano ɗaya na dafaffen shinkafa da nama da ɗan fiya wuta wanda za ka ɗan kora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 mazauni ko kuma iyayensa ‘yan asalin jihar Kano don haka shi yanzu a Najeriya ɗan jihar Kano ne da kuma wato al'umma musulmi da kuma ma kiristocin gaba ɗaya sannan da ‘yan siyasa da malamai da sauran jagorori wannan saƙo shi ga ɗan Bello da farko tukuna muna mashi addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi. ta yanda yake ƙoƙari wajen ya ga ya kawo gyara gwargwadon ikon da Allah ya bashi shi na kuma shi a musulunci abu na gyara kowa yana iya yi yanda zai iya in kana da ikon ka kawo gyara a ɓanna guda ɗari ka iya kawo a ɗaya <clears throat> don kana gudun kar a zage ka ko a zarge ka ko a ci mutuncin ka ko a zalunce ka ko wani abu bai halasta wannan gyaran ka jinkirta shi ka ƙi kawo shi sai kai ƙoƙari ka kawo guda ɗaya don haka kenan saura casa'in da tara ka an rage ma wato ƙarfi da ƙaimi to ni fahimta na bisa kyakkyawan zato da nake mashi a matsayin shi na musulmi wannan yana yi ne domin ya kawo ma al'umma sauƙi daidai gwargwadon ikon da Allah ya bashi. ta hanyar wayewa da fasaha da ilimi da kuma gwagwarmaya na rayuwa muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi kuma wato saƙonnin nan mu talakawa muna ganin in Allahu akwai haske a gaba in sha Allahu a wannan kenan dangane da shi duk da dai kuma a matsayin shi na musulmi ina ɗan jan hankalin shi ya zamana yana yin wannan kar ya zama ɗan gwagwarmaya kaɗai activist kawai ya ce gwagwarmaya yake yi don fafutukar ɗan adam a'a yana yin gwagwarmaya ne don fafutukar ɗan adam saboda addinin shi shi ya ba ɗan adam ƴanci ma'ana yana yi domin Allah ne domin ya samu lada wajen Allah to wannan tabbas zai zama riba ga mutane sun samu sauƙi kuma ga shi yayi don Allah ba don wani wato suna da saɓani da wani ba ko kuma don ana so a ɓata wani ko kuma a'a wasu su sa shi ya kaza a'a ba don haka ba yana yi ne a bisa haƙiƙanin gaskiya duk wanda ta zo a kan shi zai faɗi sannan kuma ya faɗi ne domin a kawo gyara su kuma wanda aka yi masu su gane cewa kifi na ganin ka ne zan koma don haka ya sa wannan niyyan in ma da babu ya sa in kuma akwai ya ƙara muna roƙon Allah ya ƙara mashi ƙwarin gwiwa ya saka mashi da alkhairi a na biyu zuwa ga talaka shi talaka wato shi bawan Allah nan kamar yadda kuka ji ba ɗan nan bane yana yana ma China ne ina ga yanzun yana aikin shi yana da albashin shi yana da wuta da ruwa da komai iyalan shi na nan cikin lafiya shi yana cikin lafiya babu shi da wani matsala na rayuwa a zahiri na duniya da ya kasa cimmawa amma abin mamaki sai ga shi da mu ne nan talakawa da muke koɗuwa muke shan baƙar wahala a hannun wa'innan mutane a hannun wa'innan marasa tausayin shuwagabanni amma abin mamaki sai ka ji an samu masu kushewa ko zagi ko kuma wato raunana wannan aiki na bawan Allah nan duk da ƙarfin hujjojin da yake kawowa kafin yai magana ba wai shaci faɗi ba ne a'a sai ya kawo ma hujja wanda sai ka gamsu komin soyayyanka komin ka gare shi sai ka gane abun nan ya faru kuma sai ya bi maka ya ce wani ma an ba shi makami a musulunci kamar yanzu wai hadimin matar shifa matan hadimin islam hadimin ƙur'an shi ne matan fa ba fashi zubar da mutuncin musulmi ne musamman a Najeriya. Da haka in ma bai dangana kanshi da irin wannan mukamin ba na yaudara da sauransu da sauki ka je kai harkanka ka bar addini ya harkanka. Amma dangana kanshi da wannan mukami babban kuskure kuma ga shi abin takaici ba ma tun tukkuna aka fara a tsarin mulkin Najeriya ban san inda matan gwamna take da wani matsayi da za ta kai dama ta iya a samun kuɗi ko da ma ya kamata jama'a ku gane sannan ka duba shi ma kanka madugu ba ake ce masa wai madugun tara duk kalmomi na yaudara sun ina madugu wanda wanda shi aya ce talaka na ɗan keɓewa a lemanta a ce ɗan ba kowa ba ya ɗauke shi ya ce ɗan to amma wannan sharrin da aka ce da shi na wannan kwanakin ne ba fa an binciki gwamnatin ta gana da ɗaɗan abin da yake faruwa a mulkin nan na wannan abin aka guda ɗari ne aka ɗauko ita ma kanta abin da ya faɗi kenan amma matsala guda goma ne ya ɗauko guda shi ne aka yi wa in girman Allah ina ka ka duba shi kuma wannan murtala gari biliyan goma biliyan goma don girman Allah dukkansu mutum dukkansu ɗan arewa dukkansu ɗan kano don an tashi su raba kansu da jam'iyya ko da addini ko kuma da kabilanci ko kuma su nuna cewa ai su hausawa ne da sauransu amma yau da bahaushen ba su abu don haka duk wannan abin ana ka iya samu ka ji malamai wasu suna cewa ana cin mutuncin manya ne ba wani manya manya ne amma na azzalumi manya ne azzalumi don haka ba wani mutunci mutunci ya kai wanda zai ce ku aike ni ku bani shugabanci ku gane amana zan tsare zan taimake ku zan kawo matalaka sauti? tozarta mutuncin sama da mutum miliyan ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko goma shi wannan duk ba mutunci ba mata nawa suka koma bin maza saboda wani mutane nawa suka koma sace-sace mutane nawa suka koma maula duk ba mutuncin su wani ya a a shi kaɗai ne mai mutunci shi kaɗai ne in aka ce ga inda ya ba daidai ba ga inda in zalunci ga inda bai kyauta ba ga inda idan ne ga inda ita babu ɗan abin da suke baku a abin da suke sata billahi abin da ya yi ɗaya bisa dubu uku na abin don haka ku ji da kanku kau dama mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad imamu bukhari imamu tirmidhi ya zo yake unsur akaka zaliman aw ka taimaki ɗan uwanka azzalimi ko kuma wanda aka zalunta to yake Allah mun san dai wannan an zalunce shi ya za mu yi taimake shi mu da masa amma sai a zalunci ya za mu taimake shi shi ce ka hana shi mana ka hana shi zaluncin ka taimake shi don haka shi yanzu wannan ɗan ya zo ne yana nuna masa allon kifi na ganin ka mai garko ma ka daina zaluncin nan in ba za ka bari dan Allah ba to ka bari dan fallakan duniya kafin ta gobe na kiyama saboda fala da dayyin musulina ka je AFCC naku ne ku ne yan da ku ne APC ku ne kuke da Kano kai ne kake da Ubangida wani kai ne kake da wani to mala'iku ka je ka akko ne ne da suka yi dan haka sai da sun kai kayan jin gaban aiki wata shari'a kuma aiki al'adu don haka idan aka zo ana maganin cewa wani ya yi zalunci wani ya yi sata in aka bincika aka gane in ya yi to ya zama sun kuɗi ko ba haka ba duk slogan na zalunci ne da ai an gwada an gani an ne ne ba da mu ga duk irin wa'annan maganganu ta ga sun cika fuska da to kuma sai an zaɓe sai ka ji kuma an ce gashi sun ci amana ya sun ci ya sun ci ya sai a ce a'a shugabanni ne ka a wani wani sahabbai suka zo suka ce ya manzo Allah wani ma yayi shahada fulani shahidun wa fulani shahid wani ma yayi shahada wani yayi shahada أسئلة تقول حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شاهد فيقول لك آه وأنا ما يا كما شهادة يقول هل والله ونقوى يقول يا يقول إنا gan shi wuta na cin shi saboda wani bargo da ya ɗauka na dukiyan gwamnati. Bargo, kuma sunan sahabin yana nan ya ba shi ne makasudin ba, amma malaman da suke cewa ai wa'annan shugabannin a kare musu mutuncin wannan bai kamata ya dinga yin haka ba, ƙarya ne. Idan da babban kare mutunci za ka kamar na kuma ana maganin ma yanzu ba ma a duniya ga abin da ya yi sannan kuma annabi ya bai makomi a nan alkiyama ce ga yi ya bai kuma sun faɗi sunan shi annabi ya gane shi Allah ya aiko ya ce a'a ba haka ba ne ba haka a addini ne gaskiya in ma kana magana ta mutunci ne gaskiya ne in abin da ya shafi personal abubuwa ne da mutum ya ce kila luwaɗi ne kila zinace zinace ne kila shan jini ne wannan ka zo kai ta faɗi wane yana luwaɗi wane yana ya tabbata ci mutunci tunda bai da alaƙa da jama'an da suke yake mulka wannan shi da ubangiji wani an kama shi yana zina wani an kama shi ɗan liwaɗi wani an kama shi kaza ka zo ka shaya ta tabbas wannan cin mutunci amma wannan da yake haƙƙi ne na al'umma annabi bai ce ni sai ce a da ya shahada yana wuta ko a yaƙi akan kashe shi ma mutum ya fitar da don haka malamai bayan Allah ku bar mutumin nan in ku ba za ku iya faɗin ma jama'an nan gaskiya a inda jama'a suke da kuma a inda haɗarin da su suke cimma kansu da iyalansu da irin wutan bala'i da suke ɗaukan ma kansu buƙatanka da lokacinka ka dinga bibiyan shi kana ba shi liking kana bibiyan shafuffukan shi domin ka gane cewa talaka ya farka alal aƙalla ba ana nufin wai in an gano gandudu ya yi sata ko kuma matar shi ko kwankwasa ko abba gida gida a ce ga efcc ba kama shi ba saboda efcc da su ɗin azzalamai ne in an kama kuɗin sai ka ga an kamo kuɗin wani an kwa ina kuke talaka yake amfana da shi duka zalincin ɗaya ne amma abin da saƙon ɗan dambe yake so ya sanar da kai shi ka gane wani azzalimi gobe ba wani shiga da zai na fatan akuya ciki tsura babu wannan ka gane shi ne azzalimi ɗan shi ne ko yaron shi ne in ɗan shi ne yana buga karfi baban shi ya zalunce ku ya cuce ku ya talauta ku ya mai da ku baya shekara ɗari baya amma yanzu yana buga yanzu yana cewa ku zaɓe shi ɗan majalisa yana cewa shi ne ɗan wajen wani ko kuma duk ku mance sai ku rufe ido ku zaɓe shi wannan shi ne ake so a ce a kai ne ɗan wajen wani ɓarawon nan da aka kama da biliyan kaza sai ku tambaya in ya ce eh ya buga yanzu ya yadda hakan ne to ku kuma kun san menene in ta uban ya yakan uban gida ce ai su wane ne su san gida sun wane ne ana gano hakikanin cewa wane azzalimi ne maciji ne to ba ruwan kudi kuma ya zama abin kunya ya zama abin yayatawa kamar yadda yanzu yake zama abin kunya domin cin hancin ya kai ma yanzu har ba a jin wani abu in aka ce wani gashi ya kafi kuɗin gwamnati biliyoyi akwai damuwa saboda ya kai kat yanzu gama har daga hannu suke suna kaza mu suna dingina mai na an kama shi ya fito a cewa masu ji masu ji da sauran don haka zalunci zalunci kuma wannan abun lallai dan bello abu ne mai kyau ko ana goyon bayan ka ɗari bisa ɗari ɗaya kai talaka ka samu eh, katin duk wanda aka haska shi da sosila aka gano badakala ka kama shigan ba ma shi ba wanda ya kusance shi don haka a fara sa mu mutane kyaman duk wani wanda aka kama hannu shi a cikin na zalunci a sa mu mutane kyaman ne shi ne sakon na farko in suka gane ana su in suka gane ba gaskiya suke yi ba in suka gane cewa wannan abin duk yanda suka sai suka kawo akwai irin su ɗan bello tunda ba su tsoron Allah to shi kenan sai a samu sauƙi sai abin da ya kamata amma yanzu babu yanda za a yi a ce ana irin wannan tafiyar ana irin wannan tafiyar kai kuma talaka da ake ma yaƙi sai kuma ka zo kana yaƙin wanda yake son ya ka ya ɗaura ka a an tambaye shi za ka ce siyasa ya ce shi ba siyasa ba abin da yake so dai jama'a su gane ɗin siyasar ne duka akwai sako da na taɓa badawa saƙo zuwa ga duk wani mai ji na ce muku dukkan ɗan siyasa duka ɗan demokrasiya a najeriya halin su ne jam'iyyar ku wata jam'iyya jam'iyyar zalunci da kuma mene da kuma danniya da son zuciya da kuma mugun greediness ma'ana son kansu na ƙarke wannan shi ne da haka duka apc pdp prp aaa na matasa na mai marmari duka halinsu ɗaya ne ga shi an taɓa maka apc shine ma shugabanta ko ganduje ga kuma nan madugu nnpp mai marmari ai kun ga marmari so duk halinsu ɗaya ne Da haka wannan saƙo ɗan bello mun gode ya fara da jihar su ne jihar kano kuma duk abin da za ka yi ka fara da gida kuma gaskiya ne kuma haka ake yi kuma haka ya kamata to a hankali ka gangaro da Allah zuwa Kaduna shekarun da aka yi shekara takwas baya muna nema da kuma wannan ma ko kwanan na ai eh, gwamna Sani ya ce ya bada zai bada taki ga manoma kusan tirela ɗari biyar dududu a jihar Kaduna wards mazaɓu ma'ana a eh, abin nan bai fi ɗari biyu da arba'in da biyar ko da hamsin da biyar ba ta kusan tirela ɗaya da rabi alal aƙalla amma a bincika a ji a bincika a ji shin an ba an ba da ma abin da ya kai tirela ɗaya tukuna ga wa'innan mazaɓin ga wa'innan wots ɗin an ba da an ba da ka ji kwamishina misali an ba shi tirela takwas sai ya waya jihar katsina sai ya ce to a saida mun da tirela bakwai tirela ɗaya shi zai ɗan raba ma jama'an shi don girman Allah ina za mu je da wannan shi ma wanda yake so wanda suke mashi baranda 'yan farautan shi karnukan shi shi zai su zai ba to ina za mu je da wannan don girman Allah ko ta ina babu sauƙi ba su da maganan sun yanka ma kansu albashi su suke biyan kansu allowance duk talaka bai damu da wannan ba talaka ya baku wannan hisabin ku yana wajen Allah amma abin da shi ya dan sha ya numfasa ya dan ci yanzu talaka they are not looking for luxuries they are asking for basics basics abin da yake nan wajibi dan adam ya rayu da shi abinci lafiya hanya gidaje da sauransu shi fa kawai talaka yake buƙata. ban yanzu ma abinci yake kira kawai abinci yayi sauƙi ya ci gaba da ci ku ku ci gaba da cin kuɗin ku amma bai samu ba kun matse kun danne yanzu biliyan alal aƙalla talatin tsakanin murtala garo da wannan mata na na na ganduji biliyan talatin biliyan talatin mutane nawa ne in aka kashe ma al'umma za su warware rayuwarsu ta gyaru amma mutum biyu mutum biyu sun ɗauka sun riƙe kuma a zo a yi magana a ce za a ci mutuncinsu don haka ku ji tsoron Allah babu cin mutuncin da ya fi tozarta abin da aka ta kiwo a kan shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya dukkan kuma kiwata don haka wannan kiwon su suka ce a basu ma za su yi ba fa wai an ba su ne ba su so ba balle a ce kila dan ba su a su ne da kuɗin su da lafiyan su da tsafa tsafan su wasu suke bi fa su ce sai sun yi duk ta yanda za a yi sai sai sun yi kuma ga yau gashi an ba su ga yanda talaka yake dan abin da zai zo ga yanda suka yi kuma an zo ana magana an ce ana ana cin mutunci don haka a takaice dai 'dan bello ɗari bisa ɗari muna bayanka ba mu ce ɗan bello a sakunan shi wani lokaci ba ka samun kuskure ba ɗan adam ne zai iya kuskure na yadda zai yi kuskure kuma yana kuskure da kulli jawadin kabwa bal kabwa dukkan wani wanda yake son ya kawo gyara za ka iya samun shi da ya ɗan karkata ko ma karkace karkace amma makasudin shine abin da yake yi ya fi abin da yake na kuskuren yawa don haka daidai din ya fi kuskuren yawa don haka mu a wajenmu ɗan bello shi ne mu aikin shi bai gaza irin aikin da saddauna ya arewa ba ya kamata jama'a mu gane wannan muna roƙon Allah ya ƙara mashi ƙwarin gwiwa ya taimake shi sannan mu ma Allah ya ba mu ikon tsayawa akan gaskiya mu faɗi ta ko akan mu ne ko akan wanin mu ne Allah muna roƙo ya rufa mana asirin. ya kawo ma al'umman ƙasan nan sauƙi sannan kuma ya bamu mafita sannan kuma ya sa